أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزين في ضم وكس ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وإنما ذلك على قراءة وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم غير أبن da haka idan karanta ta zayyana shine kira'ar jama'a sai ya zama na eh, shuraka'u shine fa'il an fahimta ko fa'il din na can gaba zayyana li kathirin min al an ya zayyana shuraka'un mushrikai su suka zayyana musu me suka zayyana musu qatla auladi kashe ƴaƴansu an gane kaga kenan kathirin min al mushrikina suna kashe ƴaƴansu wa ya kawata musu kashe 'ya'yansu shine shuraka'u dan gane ko shuraka'u sai zamana ababen da suke wata Allah tarayya da shi to da haka su suka kawata musu su dinga kashe 'ya'yansu kaga da kira ta fito ko sannan wannan kira ta tafi daidai saboda shi shine fa'il kuma fa'il yana da damma irin wannan waudin din idan tana da irin wannan alhamza idan tana dauke da rafa'a sai a rubuta ta akan wawo an gane ko kamar irin su aba ukum wa abna ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa illa in bai da damma kuma kaga in da kasara ne ala ka rubuta shi alal ya'i kamar illa an taf'alu ila awliyaikum kaga sai a rubuta shi bisa ya'i ba rubuta shi bisa wawo hmm. to da haka kenan kaga wannan kira'ar ta tafi akan cewa shuraka'uhum shine fa'il an gane ko shi sa wawon alhamza aka dora ta bisa wawon sannan kuma eh, zayyana da kasirin minar musulki na katila sai ana karanta shi da fata katila shi ne mafulin bishi kasirin da kasirin minar musulki na katila auladihim katila mudafin auladihim mudafin ilai an fahimci da kira ta jibon wannan ita ce kira aljama'a sai ka maka kira'ar ibn amir ita kirar ibn amir mai kuma kaga zayyana mabni lil ma thumma lima samma fa'ilu mm. saboda an kawo fa'il din um shine fa'il to shi kirar ibn amir sai karanta ta zuyyina a ga daga jin zuyyina an karanta ta lima lam yusamma fa'ilu zuyyina li kasirin kaga an kawo ambaci fi'ili lima lam yusamma fa'ilu ana buƙatar na'ibul fa'il zuyyina aka kawatawa kasirin minal mushrikina an gane ko mm. da yawa daga cikin mushrikai maimakon katila da da ke da nasaba a nan to a nan kira ta zama katul zuyina da kasirin minal mashiriki na katul an kawata musu kashe auladi an gane ko katulu auladahum kuma an gane ko katulu auladahum shuraka'ihim ka gana ka same shi kai da a ce ya zo auladuhum da sai kira ta zama irin kira'ar waɗancan illa iyaka can an ambaci fa'il shine shuraka'uhum nan kuma an ambaci na'ibul fa'il ba ambaci fa'il ba sai aka ambaci na'ibul fa'il sai zama aul to amma nan sai aka ce auladahum qatlu auladahum shuraka'ihim an ga yanda kira ta tafi ko shuraka'ihim kuma anan waccan kira'ar shuraka'uhum an rubuta alhamza bisa ne bisa wawun saboda shine fa'il to anan kuma da yake shi wannan ba shi bane na'ibul fa'il shuraka'uhum sai aka rubuta shuraka'ihim da ya'un yana daga cikin inda aka samu ikhtilaful masahib shi mushaf din shamiyun aka rubuta shi bisa ya'un suraka ihim shi yasa rubutun mushaf shi ya ba shi haɗin kai wurin karatunsa da a ce shuraka uhum aka rubuta to kaga rubutunsa ba zai ba shi haɗin kai ga wannan to don haka mushafin shamiyun a rubuta shuraka ihim da ya'un maimakon da wawo kaga ɗaya kenan sannan sai ya karanta ta waka zalika zuyina likasirin minal mushrikina qatlu auladahum shuraka'i a takdirin sa qatlu din nan shine na'ibul fa'il na zuyyana an gane an kawatawa ka da yawa daga cikin mushrika me aka kawata musu kashe an gane ko qatlu shi aka kawata musu qatlu shuraka'i an gane alaikum salam qatlu shine mudaf shuraka'i shine mudafun ilayhi an ga manci ko qatlu mudaf shuraka'i mudafun ilayhi tsakanin qatlu din mudaf da shuraka'i mudafin ilai me ke tsakanin su auladahum na aka sami iskali ba a rabe tsakanin mudaf da mudafin ilai an gane ko to anan malaman nahawu suka samu hanyar sukan wannan kira'a saboda an rabe tsakanin mudafun da mudafin ilai kira'a ibn aga an rabe tsakanin mudafun shine eh, qatlu da mudafin ilai shuraka'i da maf'ulin bihi shine auladahum da aka takdirin sa qatlu shuraka'ihim auladahum an gane da ke takdiri ya shigo to nan aka sami ishgali to haka abinda zai kawo maka zai kawo maka kira'ar da kuma wajihin kira'ar da kuma sukar da su shari suka yi da martani da zai mayarwa da su shari da a dan wannan dan fage an gane yace wa zuyyina fi dammin wa kasrin karanta ta cikin damma da kasara sai damma da kasara yin su kamar riga wani a ce cikin riga kaza su ma fi dammin wa kasir suna cikin damma a farko kasara a can kusa da karshe zuyina mhm. wa raf'u qatlu da raf'un qatlu zuyina li kasirin min al mushrikin qatlu an gashi ko wa auladahum bin nas shi kuma auladahum ya karanta shi da nasaba an gane qatlu auladahum an gane ko shamiyuhum tala kaga wanda ya kira shine shamiyuhum shami shine ibnu amir mm. shi wannan karatu wa yukhfadu anhu ar-raf'u fi shuraka'ihim yanzu kira'a ta kammala a gurin shuraka'ihim sai ai masa khafda shine jarra maimakon raf'a an gane ɗaya kira'ar kazalika zayyana li kathirin min al-mushrikeen qatla awladihim shuraka'uhu kaga u haka yake to shi yace wa yukhfadu anhu ar-raf'u fi shuraka'uhum an gane shuraka'uhum shi sai a bai da shi ya koma eh, jarra to ya zaka yi da rubutu wafi mushafi shamina musaila kaga abin da ya taimaka masa shine mushaf din da aka tura sham a rubuta nan shuraka ihim bil ya'i alaikum salam la bil wawi an ga yanda yake ko to sai to yanzu ka maka wajihin qira'a yanzu ya ka maka hmm. hmm. qira'a cikakkiya sai yace ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا ومفعوله بين المضافين فاصل وجه wannan kira shine ka maf'ulun bihi ya rabe tsakanin mudafai ne mudafai ne su ne mudafin da mudafin ilaihi kaga mudafin shi ne katulu eh, mudafin ilaihi shuraka'i an gane ko mm. sai aka rabe tsakanin su bi maf'ulu shine maf'uluhu bainal mudafaini fasilun ya zama fasil tsakanin mudafin da mudafin ilaihi mm. kuma alhali shine abin da zai tashi gaba alhalin wawul hali mm. walam yulfa gairun dharfi fi shi'ri faisala alhalin ba a taɓa samun fasil tsakanin mudafin da mudafin ilaihi ba ghairar zarfi in ba zarfi ba zarfi ne abin da ke nuna wuri ko lokaci an gane ko amamal baiti ko ba'adal asiri wannan ne to idan amama ko ba'ada ko ire-iren waɗannan da ke nuna zarfi to su ake samu misalin daidai yake da zarfi jaruwar majuru da haka inda aka samu ana iya rabe tsakanin mudafin mudafin ilahi sai dai idan abin da za a rabe da shi ko dai zarfin ko jarhul majrur hmm. to sai gashi yanzu an kamu dafin ilahi shi ba zarfin ba shi ba jarhul majrur ba to ba taba samun haka ba yace to kai hatta ma zarfin da aka ce an samu da jarhul majrur din ko shi fi shiri kawai ba a same shi fi wai magana ta waje ba shi'ri saboda yana da larura wanda akan iya canza akan iya eh, saba doka saboda sa to ko shi sai anan shi'ri kawai aka samu shi kalam hmm. fa gairu zarfi fi shiri sai sala ga misalin inda aka samu fasil din na zarfi فلله دور اليوم من لا مها فلا تلل من مليم نحو إلا مجهلا فلله دور اليوم من لا محا كمان لله دور معنا كمان irin جنجنا جنجنا غوان ديكي من لا محا وان دي ta an gane wanda ya zargi ga wata da yake magana a kai ya ce to wanda ya mata zargi lillahi darruhu ma'ana jinjina sannan masa jinjina ga Allah Allah ya ba masa shine kamar lillahi darru lillahi darru mallamaha kaga lillahi shine jaro majrur shine wannan kafin yana so buga maka misali kamar misalin inda aka samu azzarfu faisalan fi shi'ri an gane ko wannan baiti ne yankin baiti ne na shi'ri yace kamar yanda yazo cewa lillahi darru man lamaha lillahi darru man lamaha kaga darru shine mudafun man ismul mawsul shine mudafun ilayhi la maha jumla ita ce silatul mawsuli la mahalla laha min al-i'rab da haka lillahi darru man la maha al sai aka gabatar da al-yawma din fasil tsakanin mudafin shine darru da man shine mudafin ilai sai aka shigar da al-yawma kuma al-yawma zarfi ne zarfin zaman an gane yace to ga misali kalillahi darru al-yawma man la maha an gane suka ce to wannan kawai aka samu gashi a shi'iri kuma gashi fasil din zarfi da haka in ba a shi'iri ba kuma ko a shi'irin sai idan fasil ɗin zarfi ne to sai gashi a kirar ibnu amir ba a shi'iri ba kuma fasil ɗin ba zarafi ba an gane shine ya yace falata lum min mulimin nahwi illa mujahila falata lum da haka ni abin da zan baka shawara ne imamu shadibi kada ka yi zargi daga cikin mulimi an mulimu shine wanda ya zo da abin zargi wanda ya aikata abin a zarge shi shine mulimu shi ko mai zargi shine la'imu an gane ko wala ya kafu na laumata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi amma mulimu wanda ya zo da abin a zarge shi a kai Allah ya falta kawo mahulhutu wa mulimu an gane ko ya zo da abin zargi haka nan can Allah ya ce wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bi sultanin mubin fatawalla bi ruknihi wa qala zahirun aw majnun wa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulimun kaga wa huwa mulimun zo da abin a zarge shi to anan mala ya ce mulimin nahawi waɗanda suka zo da abin a zarge su daga cikin malaman nahawu kaga duk wanda ya sassoki wannan kira'ar ya nuna mai kira'ar ma jahili ne a cikin akwai masu faɗin wannan ya ce to kaga waɗannan su ne mulimi wanda suka zo da abin a zarge su cikin malaman nahu akwai waɗanda suka zo da abin a zarge su a kai cikin malaman nahu su ne wanda suka yi suka ga wannan ƙoƙira ya ce to kai karka aibanta su karka yi musu launi karka yi launi ga waɗanda suke su sun aikata abin a musu launi cikin malaman nahu illa mujahila sai wanda ya jahiltar da mai karatun an gane ko wanda bai jahiltar da mai karatu ce a wannan kira'ar ba daidai ba ce ko ya ce wannan kira'ar ba fasihiya ba ce ce fita batunsa karka damu da cewa sai ka zarge shi amma wanda za ka zarga wanda ya ce a wanda ya karatun ma jahili ne ko wannan karatun guje na jahilci da sauransu to wannan shine ne malam ya ce ka zarge shi fala talum karka yi zargi kai karka zargi illa mujahila sai wanda yake mai jahaltawa mai danganawa zuwa ga jahilci daga cikin masu kawo abin a zarge su cikin malaman nahu an gane ko mm. ya ce in ka koma tafsirin zamakshari za a gama ganganu munana a kan wannan abu zamakshari bai kyautata ba gaskiya a zamanin abin da ya shafi wannan kira'a in za ka soki kira'a ba haka ya kamata ka soki kira'a ba in suka da wannan ga kira'a yayi yawa haka bai ba mm. mhm. ومع رسمه زج القلوس أبي مزادة الأخفش النحوي أنشد مجملا ومع رسمه يتي تاردكم الرسم وانا ننا قرف كراء من آمن bayan rasim din kira'ashi ya taimaka wa yana da hujja saboda rasim din sa haka yi kaga yace ma rasmi tare da rasim din sa yanda yazo yace zajjal qalusa abi mazada hal asfash an nahawi an shada mujmila ai akfash malami ne an nahawi masanin nahawi an shada ya kawo waka daga cikin wakar da ya kawo shine wannan zajjal kalusa abi mazadata zajjal kalusa abi mazadata kalusa shine raguni an gane ko zajja abi mazadatal kalusa an gane ko kaga zajju wannan zajja ba na fi'ili bane an gane ko domin fi'ilin shine ha zajjal abi mazadatal kalusa an gane ko fa zadattuha zajja da wannan magani zajja abi mazadata da sabon shi yawwa ma'anar kalma muke nema zajja an gane shi na da rabtuha bi mazajjati an gane dukan dabba da wani abin duka an gane sai ce to fa zajajtu ha sai na dake ta ita dabbar kaga wa fi'il din shine zajajtu wannan zajjan ba na fi'ili bane idan ka dauke shi na fi'ili ne zaka dawo zaka dawo la ma'anar da ake nemi so a kawo fi'ilin shine zajajtu haka yake a baitin to amma shi ma mushadi ya dan tsakuro wanda zai shige masa baitin sa yace fa zajajtu ha zajja kaga zajajtu ha fi'il wa fa'il wa maf'ulun bihi ta wannan shine fa'il ha maf'ulun bihi ko zajja wannan shine masdar shi yake kira maf'ulul mutlaq kaman darabtuhu darban qataltuhu qatlan shine masdar shine maf'ulul mutlaq hmm. yace to zajjatuha zajja abi qalusa abi mazadatal qalusa irin yanda abu mazada yake dukan qalusa raƙumi hmm. an gane ko to kaga nan abi zajja shine mudafun abi mudafun ilaihi wa abi mudafun mazadata mudafun ilaihi kaga arabe tsakanin zajja da abi mudafun ilaihi sai aka shigar da maf'ulin bihin sa shine alqalusa an gane shine fazajjatu ha zajjal qalusa abi mazadaha a wata ruwaya kamar yadda Abu Shama ya kawo wata ruwaya Abu mazadahal akhfasha ta kuma Abu mazadatal akhfasha an wuce da Abu mazadata ya kamata an gane to amma ruwayan an rawaito abinci kamar yadda Abu Shama yace kaga ba a cewa ba haka bane dan kan an rawaito kamar yadda yace sai a karanta Abu mazadahal akhfashan nahawiyu an shada mujmila shi yayi inshadin wannan baiti kaga baitin ya kai baiti tunda al-akhfashin nahawi ne ya kawo shi an gane ko sannan kuma gashi ya kawo da wannan ana kuma yanda yake a surar an raba tsakanin mudafun da mudafun ilahi da me da maf'ulun bihi dama shine aka kawo a cikin wannan ayar da su zamaksari suke sukata to wannan shine to na kan kan bi zaka ga ya kawo maka eh, ma'anonin su da sauransu sai ce mene وإن يكن النسك فصدق وميتة دنا كافيا وافتح حفادك ذي حلا وإن يكن نعم وإن كذي حلا نما يوا يا ديري يا وان كان غورا وإن يكن أنف كأنس إن يكن نيكي سو وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن ميتة وإن يكن أنف كما ستعنيسي كسي وإن تكن شيني قراءة كفء صدق كفء ابن عامر صدق شؤبا wa maitatan dana kafiya maitatan kuma masu karanta ta da bai faɗi cewa daga abin da ake karanta ba to da haka dana kafiyan ya suke karanta maitatan maitatan ko maitatu maitatun saboda sun ya ce wa raf'i wa tazkiri wal gaibi jumlatun ala lafziha atlatu man qayyada kaga ya ce maitatun karanta ta maitatun shine dana kafiyan shine kira ibnu kasirin da ibnu amir an gane ko da haka ibnu kasirin da ibnu amir suke cewa maitatun saboda ya yi ɗalaƙi bai tsayyade ba an gane a ganin ya nuna mana akwai kira a hudu in ka haɗa wa in yakun da mai tatu ibn kasir ya haɗe su duka biyu wa in takun eh, shami shami ya haɗa su duka biyu ya ce wa in takun mai tatun shi kaɗai ke da wannan kira wa in takun mai tatun an gane sai ibn kasir da shu'uba su kuma suka akasa shi ibn shu'uba ya ce wa in takun mai tatan shi kuma ibn kasir wa in yakun maitatun sauran qurra kuma suka bige irin da hafsa wa in yakun maitata an gane ko duk ya game maka su a cikin dan wannan ibara kadan wane ne wa an wa in yakun nani kufa asidikin wa maitatun da na kafiya sai ce warfa hisade wafta hisade kabi kula dama masu fatahar wa atu haqqahu yawma hasadihi sune kazi hula nama kazi ibnu amir kula abu amrin nama asim kaga wanda ya saura hamza da kisa'i da nafi'u da ibnu kathir su suka saura ke cewa wa atu haqqahu yau ma hisadihi da kasarar ha an gane ko sai ce waftah نما وسكون المعز حسن وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا أنغاني كوسيتي مني وسكون, وسكون المعز حسن سكون المعز أنغاني inda yake cewa min al-min eh, al-da'ni ithnaini wa min al-ma'zi wanda suke cewa min al-ma'zi tasbun al-ayn sune sukunul ma'zi hisnun hisnun sune kufiyuna da lafi'u sauran abu amrin da ibn kasirin da ibn amir da ake ramzi da na da wannan eh, na mako ko ah, ba nama ba nafar nafar eh na nafar nafar wanda suka saura su ne nafar hmm. to kaga nafar su suka saura suke cewa ma'azi an gane ko min al na sunaini wa min al-ma'azi sunayin na fata ay eh, fata akan ainu shine sukunul ma'azi waɗannan suke yin sukun diddin sukun ne fata an gane ko amma diddin sukun asali da ba fata ne me ya diddin sukun tahriki an gane kuma al-tahriku ya ghairu muqayyadin wal fatu an gane daga nan aka samu al-ma'azi sai ya ce wa annasu yakunu kama fi dinihim maitatul kala haka nan yakunu an gane mm. inda yake cewa eh, a shine wanda muka gama ai wa in kun muka yi waya wato wannan illa an takuna maitatan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan bambancin su kawai shi uba shine bambancin wannan da wa in takun maitatan an gane shi uba yana da tasa kira'a a can shine yana takun tare da ibnu amir mm. an gane shine a can amma anan bai tare da Ibn amir da haka yanzu a uku ce a nan kira da Ibn amir da ta Ibn kafir da ta jama'a a can an samu kira a shu'uba daban an gane amma nan ba a samu wace hamza ya shigo nan yawwato to kenan kama fi dini kenan hamza yana tare da Ibn kasiri an gane ko hamza na tare da Ibn kasiri shine bambancin su da wancan kuma da Shu'uba da hamza to da haka hamza da Ibn amir suna karanta ta a hamza ibn amir shi kadai yana karanta ta wa in takun maitatun illa an takuna maitatun illa an takuna maitatun ibn amir shi kadai shi kuma hamza da ibn kasir illa an yakuna maitatun illa an a eh, haka ne illa an takuna maitatan illa an takuna maitatan haka ne a maitatan suka saba hmm. da haka hamza da ibn ah, da ibn kasir suna karanta ta illa an takuna hmm. maitatan sauran kuma suna karanta ta illa an yakuna maitata shine maitatun kama fi dinihim yakunu kama fi dinihim maitatun kala wa tadhakkaruna al-kullu wa tadhakkaruna al-kullu khaffa ala shadhan wa an naqsidu shar'an wa bil khitf kumila na wa tadhakkaruna al-kullu duk inda tadhakkaruna tazo wanda wannan shine farkon zuwanta an gane ko na hada siradi mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun la'allakum tattaquna lawan taqwa da wala taqrabu wala yatimi yawa shine illa bil latifi ahsan hatta yablugha ashuddahu wal kayla bima yaqu la yukallifu illa wus'ahu wa kuntum qadiru wa law kana za qurra bi la yaqul alikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkaruna to wannan shine tadhakkaruna kullu khaffa ala shaman da hamza da kisa'i da hafsun je karanta ta tadhakkaruna bit takhfif su kuma sauran tadhakkaruna bi rigami ta'i ta'i وأن نكسروا شرعا وأن هذا سرادي مستقيما حمد الكتائي كما تفسر وإن هذا سرادي مستقيما لو أن نكسروا شرعا وبالخف كم لا ابن عامر شيء أنت تعتد التخفيف وأن هذا سرادي مستقيما شوى سرادي وأن هذا سرادي مستقيما yace wa bil khaffi kummala na'am wa yatihum wa yatihum shafin ma'an nahl faraqu ma'a ar-rum maddahu khafifan wa addala wa yatihum shafin hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbik shine ya'tiyahum shafin kaga karanta shi da ya'un bai sai mana da ya'un ko da ta ba saboda waccan ka'idar wa fil raf'i wa tadhkiri wal ghaibi kaga wannan shine wal ghaibi an gane ko ko ya'tiyahum ko ta'tiyahum ko ya ce eh, wa ya tiya hun shafin hamza da kisa'i suke cewa hal yanzu na illa an ya tiya humul mala'ikatu ya tiya humul mala'ikatu kamar can da kisa yake cewa ya arujul mala'ikatu an gane ko haka nan ya tiya humul mala'ikatu wa ya tiya hum shafin ma'an nahli tare da na suratul nahl an gane ko shi ma akwai hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah a ba shi bane illa an ta'tiyahum al mala'ikatu aw ya'ti amru rabbik yawa shi ma hal yanzuruna illa an ya'tiyahum mala'ikatu shi ma hamza da kisa'i shine ya'tiyahum shafin ma'an nahli wa ma magana ta gare ita kuma faraqu ma'ar rumi an gane ko faraqu ma'ar rumi maddahu an gane ko innal ladina farraqu dinahum akwai minal ladina wala takunu minal mushrikina minal shine fara kuma ar-rumi maddahu sai su masa madda sai su ce innal ladina fara qudinahu wala takunu minal mushrikin minal lazina fara qudinahu an gane da mun yake ko sai ce maddahu khafifan wa addala sai ce ya gama ko khafifan ma'ana eh, bana suna cire shadda ko eh suna cire masa shadda haka ne tabi tasfif saboda suna cewa farraqu su kuma suna cewa fara ku la sai suka daidaita shi da cire shadda domin ba su cire shadda ba ba zai tafi da kirara ba za ta tafi ba an gane وكس وفتح خص في قيما ذكى وياءاتها وجهي مماتي مقبلا وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صح تحملا ومن وكسر وفتح خف في قيما ذكى ذكى سوكي كرنتا شي كسر وفتح خف تخفيف an gane ko dinan qiyaman sauran tun da an ce kasurun duk da kasra fataha sai ce qa maimakon qi ko kasurun wa fatun gurin fataha qiya sai su mai da shi ce sai ce shadda kuma shine khaffa waɗannan suna tasfifi kaga su sai su yi tashiri sai su ce qayyiman dinan qayyiman millata ibrahima shine zaka wa ya atuha ya gama da bayanin kira ga ya atuha wajhi an gane ko hmm. inni wajjahtu wajhiya lillazi fadara samawati yana cewa wa amma ulan wajhi wa baiti bi ruhi da haka amma ulan suke da wajhi nafi'u da ibnu amir da hafsun suke cewa wa inni wajjahtu wajhiya mamati ya mukbila wannan ibnu abu shama yace ibara ce fasiha mamati ya mukbila an gane ko Allah ya rufa mana asiri Allah ba mu ci lafiya yace mamati a ta a can ko daga nafi shi kadai ke yin mamatiya an gane ko mamatiya lillahi rabbil alamin sai yace wa rabbi an gane ko hakanan nan wal hadani rabbi ila an gane rabbi ya ila wanda suke yin kansu hamzu tani ma na ma kasri hamzatin bi fati uli hukmin nafi'u da abu amrin suke fata ga wannan an gane ko hakanan siradi yana cewa siradi ibn amirin ibn amir shi kadai ke cewa wa anna hadha siradiya wa an hadha kai zuma kai wa an ko hmm. wa an hadha siradiya mustaqiman hmm. siradiya ibn amirin yace summa inni salasatun hakanan inni guda uku akwai inni umirtu an akuna awwala man aslam hmm. akwai inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim akwai kuma inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wadannan sune inni salasatun wa mahayaya hakanan mahayaya qul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamatiya an gane yace wa mahayaya jibil khulfi wal fatu kowila mahayaya ji kwarshe yana da fuska biyu yana da mahayaya wa mahayai shi kwa kalun kaulan wahidan wa mahayayi wa mamaci an gane ko ya ce wani iskanu sahata kafmula shi ma iskanin ya inganta ba kamar yadda wasu ke sukan shi ba daga cikin malaman larabci ya inganta an gan shi masu larabci suna yawan sukan eh masu malaman larabci suna sukan wannan da wannan da ai wannan ma da sauki ai sun fi sukar na wala ta'addu fi sabti shi kansa imamu shaɗibi na karkata gare su irin wannan domin wala ta'addu bi sabti bai kawo kira'ar ba Kira'ar ce ingantacciya ta abu ja'ata qalun kalun na da ita amma bai kawo ta ba an gane ko bai kawo wannan ba haka nan bai kawo irin ta ba ina ne eh, wala wala ya ila yahdi shi ma bai kawo ta ba kaga bai kawo ta ba kuma akwai wanda ni'imma yawwa ma hidin bai kawo ba kaga ya dan karkata gare su kadan ke ya kawo ikhtilaf din ya wuce to amma wannan tana da sauki ai inda wannan ma jam'u bainas tashi ne bane shi yasa ya ce wa mahyaya wal islanu sahha ta'ammula alhamdulillah rabbil alamin